بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين uwa musulmi da muka haɗu a wannan masallaci na wintibi a wannan babbar kasuwa mai albarka a birnin bauchi kasuwar wunti ina mana gaisuwa ta addinin musulunci gaba ɗayar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna wa Allah maɗaukacin sarki godiya da ba mu dama muka haɗu da ku a yau ɗaya ga watan ɗaya na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi sallama yau ne muka shiga sabuwar shekara ta hijiriya muna roƙon Allah maɗaukacin sarki dukkan albarkarsa da ke cikin wannan shekara Allah ya tabbatar mana dukkan sharri da fitina da zai iya faruwa a cikin wannan shekara Allah ya kaɗe mu Allah ya kaɗe mana kuma ya tsare mu da kuma dukkan al'ummar musulmi a duniya abubuwan da muka aikata a baya na kurakurai a cikin shekarar baya da ma shekarun da suka shuɗe a rayuwarmu muna roƙon Allah ya mana afuwa da rahama da gafara ziyara ce ta musamman kamar yadda dama muke kai ziyarce-ziyarce daga lokaci zuwa lokaci zuwa gare ku don kasuwa da masu sana'a da waɗanda suke neman abinci ta hanyar kasuwanci da sana'a a cikin wannan kasuwa da ma dukkan kasuwanni bayan gaisuwa da kuma zumunci sai kuma mu ɗan yi amfani da damar mu yi muku faɗakarwa wadda za ta iya amfanar ku da mu gaba ɗaya muna fata Allah ya amfanar da mu da ku da abin da za mu ji ko ina muka kai ziyara mukan zaɓi wani maudu'i da ya shafi inda muka kai sai mu gaya musu wani abu daga sakon Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da fatar Allah ya amfane mu gaba ɗaya saƙon da nake tafe da shi na farko ina taya ku murna da wannan gagarumin aiki da kuka yi na ginin wannan masallaci na daɗe ban zo ta wannan yanki ba a cikin wannan kasuwa haka ban san aikin da kuka yi ya kai wannan ba gaskiya ya cancanci a yaba muna addu'a Allah ya yaba muku wannan gagarumin aiki da kuka yi na gina wannan katafaren masallaci kuma a cikin kasuwa ba masallacin juma'a ba ya ɗauki adadin mutane irin wannan wannan ya cancanci a yaba muku muna roƙon Allah ya gode muku kuma ya yaba muku ina muku albishir da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama man bana lillahi masjidan yabtaghi bidhalika wajha Allah bana Allah lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci saboda Allah kuma yana neman yardar Allah akan hakan yayi hakan saboda Allah to Allah zai gina masa gida a aljanna kaga wannan ba karamin aiki bane shi kuma Allah ba karamin sakamako yake yi ba don haka Allah ya gina muku da gidaddaji a cikin aljanna gida nawa kenan za a gina wannan shi yake nuna maka daɗin wato ahalus suna ɗin suna infaki suna ganin kuɗin su a fili ina yin shi yanzu duk wanda ya bada tarofi da wanda ya bada kuɗi mai yawa da wanda ya bada kaɗan yana ganin aiki yana tafiya ya san kuɗin sa lalle a ƙasa gagarin su yana gani in ka ga wannan aiki za ka ɗauka wannan ɗan kuɗi da kuke bayarwa ma bai kai a ce ya taru ya yi wannan ba to amma da yake akwai albarka a cikin abin da ake tarawa da abin da kuke bayarwa shi yasa kake gani a ce a yi masallaci bene haka kuma wanda kana gani ba aikin bulo da bulo ba bane aiki ne na rodi da rodi ka tabbatar lalle babban aiki Allah ya saka muku da alkhairi shi yasa nake tambayar jagororin masallacin bayan Allah waɗanda da suka jagoranci masallacin nan su malam Ja'far su malam Mahmud ni yanzu Allah ya musu rashuwa ba su ga wannan nasarar ba to dama fatar ita ce ka gani a can ba wai ka gani a nan ba ya zama kalubale a gare ku yanzu ko kuma ku ga bayan an gina ya za ku yi kuraya shi dama ba gina masallaci ba raya shi a raya shi da ibada a raya shi da karatu a raya shi da yawan zikiri na Allah maɗaukakin sarki karatun alƙur'ani karantarwa da kuma yin sallah ɗin wanda ne babba fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil huduwi wal asali rijal haka Allah yake so mutanen da za su tsaya a masallaci su raya shi waɗanda la tulhihim tijaratun kasuwancin su bai wato kautar musu da hankali ya yaudare su ya raba su da hanyar addini ba wala bai'un ko kuma saye da sayarwa an zikirillah daga barin ambaton Allah wato bai shagaltar da su sun bari sun rabu da masallaci ba wa iqamis sala da yawan tsaye da sallah wa ita'iz zaka da kuma ba da zakka yakhafuna yawman tatakallabu fihi alqulub wal absar suna yin haka saboda tsoron ranar da za su haɗu da Allah ranar da zukata da kuma da kuma idan duna za su rinka jujjuyawa muna roƙon Allah ya ba mu amincin wannan rana wannan shine sakona na farko gare ku ai sako ya isa ko sakona na biyu shine in ɗan gaya muku guzirin ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke wato shiryar da ku akan harkar ku ta kasuwa alƙur'ani da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama cike suke da dalilai waɗanda suke bayar da shawarwari da shiryarwa kan yadda za ka kyautata alaƙar kasuwancin ta maka albarka ta maka amfani a duniya da lahira wannan sana'a taku tana daga cikin sana'o'i mafi albarka a duniya gaba ɗaya galibin waɗanda suke nan kasuwar daga masu saye da sayarwa sai masu yin sana'ar hannu dalibi duk wanda kaga ya zo nan yana cin abinci ɗayan biyu yake ko ya amfani da ƙarfinsa wajen neman kuɗi ko ya amfani da kuɗi wajen neman kuɗi duk abin da kuke yi an ko tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin rifa'a ibn rafi' hadisi ne ingantacce aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ayyul kasbi afdal wata sana'a ta neman kuɗi ta fi kowace sana'a albarka da tsarki a wurin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa da cewa amalul rajuli bi yadihi wa kullu bai'in masbuh sana'ar hannu da kasuwanci waɗannan su suka fi komai albarka duk wani abin da yake ake neman kuɗi da shi yana bin bayan waɗannan ne yana bin bayan ko dai sana'ar hannu na aikin ƙarfi ko aikin hikima don akwai abin da yake bukatar ƙarfi akwai wanda yake bukatar hikima zalla akwai wanda yake bukatar duka biyu to duk shine amalin rajul da yanzu wa kullu bai'in mabrur shine kowane kasuwanci wanda ya kukuta daga hanyoyi na haram hanyar kasuwancin da mutum yake neman halal dinsa amma ba sai yayi haram a cikin neman halal ba wannan shine bai'un mabrur kaga sana'a ce mai albarka yana daga cikin daɗin sana'ar ku sana'a ce ta annabawa annabi musalla alaihi sallama kafin ya zama annabi ɗan kasuwa ne kuma Allah ba zai zaɓa wa sa kazamar sana'a ba in ya san zai zaɓe shi annabi duk da bayan ya zama annabi ya daina saboda hidimar ta fi karfin don neman kasuwanci wannan hidimar kansa ne shi kuma Allah ya tsora maka ɗawainiyar al'umma gaba daya, inna ka nufi alaika kaulan zakila to sai zama ya aje kowace sana'a sai dai da'awa to amma kafin nan sana'ar kasuwanci yake ya yi kasuwanci na baffansa abu talib inda suke ɗan juya jari na abu talib ɗin ya shiga cikin yaran da suke hidima a cikin kuɗin baffansu sannan daga baya kuma bayan ya ɗan goge ya ƙware a hidimar da yake yi na kuɗin abu talib sai zama na na khadija wadda take ɗaya daga cikin waɗanda tattalin arzikinsu a lokacin a makka ta fi kowa kuɗi sai ta tace take ɗaukan mutum aiki sai ta ɗauke shi sai zama mata agent ɗinta a harkar kasuwa saboda kuɗinta ya kai yadda ba kasuwanci a makka kawai take ba tana international shine za ta tura mutane daga nan ƙasar ta larabawa har su je ƙasar sham su je kasashen ina su je su yi sarin kaya su sayar a nan su ɗauki na nan su kai can A kan hanya ma a sayar irin abin da suke kenan arin kasuwar su irin na wancan lokacin ya ɗan bambanta da masu yin international irin na yanzu ku sai dai ku je ku ɗebo ku zo ku sayar a nan ku samu kuɗi ku ɗauki tsallan kuɗin ku kai can kamar su yadda suke a wancan lokacin shine kayan da suke da shi a lokacin na daga raƙuma da dabbobi inda an san suna da shi da sauran abin da ake iya samu a wurinsu sai su sara su tara sai su kama hanya in aka je garin da aka fi bukatar wannan sai su sayar ko sai da wani adadi na ciki su ciri ba sai su ɗauki kuɗin sai a rike sai a haɗa akan jari yanzu sai a wuce kafin su isa inda za su je jari ya kusan ninkawa akan yadda suka fito da shi saboda a nan ɗin ma ɗin sun samu kaya tunda kun san akan abubuwan hawa ake tafiya na ƙasa da aka aka je kowane gari za a ji za a tsaya a ci kasuwa inda tana da babbar kasuwa to za a ci a samu riba sannan a sai irin kayan su su da ake bukata a can gaba sai su je su tsayar, wasu kayan abinci wasu dabbobi wasu fatu waɗansu abin nan ma'adinai kamar zinariya da azurfa da sauransu aka je aka tsayar sai a sake cin riba a ɗauki kuɗin da jarin a haɗa sai a ƙara gaba to duk a kan hanya abin da ake kenan har a isa can za ka je su ma a sayar a sake taro irin nasu wanda za a dawo da shi har nan a dawo da shi wanda za a sayar a hanya a sayar za ka harka ce wanda a lokacin tana jan kuɗi kwarai da gaske to na Kadija tana bukatar mutumin da yake da experience kuma yake da amana ka san haɗa wannan guda biyu kuma akwai wahala kuma kowane ɗan kasuwa yana son irin wannan yaran. Yaran da ya san yadda za a je a yi kurɗa-kurɗa a mai da naira ta dawo naira biyu sannan in ya same su duka naira biyun zai kawo ba zai rage wani abu ba kaga da wuya a samu wannan akwai mai kokari da zai je ya samo amma ba zai kawo ba akwai wanda ko nawa ka bashi za su zauna a yanda suke ba zai ta ba amma haka na ka same su don bai da basira da sai da zai yi kurɗa ya juya ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya goge tun daga abin da ya koya dan abin da suka juya na jari da Abu Talib sai ta ɗauke shi ga kuma amana wannan kai shine na lamba wan a duniya baki ɗaya zaka sai ka ga arziki mai yawa da bunƙasa kaga sana'a ce ta shi ba haka inda ba don tsarkin wannan sana'ar ba Allah ba zai bar annabin ke yi ba shi yasa sana'a ce ta mutane masu nagarta yanzu ne aka ɓata harkar kasuwa ran cewa na ɗan kasuwa mutane suna tsaye to kaga masu cin riba masu cin haram masu mm, mm, mm, masu ƙarya da gaskiya masu kaza amma asali sana'ar kasuwa ya kamata mutanen da suka fi kowa mutunci su za su yi ta shi yasa kaga waɗanda suka fi kowa mutunci cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk ɗan kasuwa ne abu na gaba da yake nuna amfani da albarkar wannan sana'a taku shine babu wata sana'a ta duniyar Allah nan da ɗan adam ke yi wadda ta gina addini kamar kasuwa babu wata sana'a da addini ya ci moriyarta kamar sana'ar kasuwanci babu wata harka ta addini da za a zo yanzu face sai ga kaso da gudumawar da 'yan kasuwa za su bayar a ciki ya fi yanda kowace masu sana'a za su bayar in aka zo ana neman a gina masallaci a gina makaranta a yi wani abu na marayu durin 'yan kasuwa za a kafin a wajen ma'aikatan gwamnati a tattaro nawa ma za a samu ballantana 'yan siyasa waɗanda su suna da kenuwa in ya gama na ya sauka shi kenan ba ku sake neman sa ba wani kuma ma in ya riga ya yi kun zaɓen shi da yake neman ku zaɓe shi ne zai baku amma ya ya riga ta shi kuma shi kenan zai gama gina masallacin sa kafin a zaɓe shi ana gama ko ba zai sake gina wani ba galibi haka suke amma ɗan kasuwa fa madal haya iya rayuwarta kullum haka yake shi yasa babu waɗanda suka taimaki addini kamar ɗan kasuwa da kuɗin kasuwancin na na Khadija annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kusan dukkan rayuwarsa a Makka ita ta rike shi ita ta rike da'awarsa duk abin da yake bukata kawai ya ɗiba ne ta riga ta sakan masa kaga kuɗin kasuwa ne da kuɗin kasuwa sai dina abubakar ya rike da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da har annabi sallallahu alaihi da kansa ya bada shaida yace inna inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi abubakar ba mutumin da na ci moriyar abotarsa ta gaskiya na ci moriyar kuɗinsa a duniya kamar abubakar yace in a duniya akwai wanda zai iya mun gorin kuɗi to abubakar ne kaɗai, abubakar ko ya fashe da kuka yace wa halli wa mali illa laka ya ya ce da ni din da kuɗin nawa ai duk naka da ya manzan Allah to kaga wannan duk albarkar kasuwa ne ai daga cikin kuɗin kasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam zo yana neman kuɗi lokacin kuɗin abubakar ya yi ƙasa ya yazo yana neman kuɗi lokacin waɗansu kuma eh, nasu jarin ya ɗan hau kamar Usman ibn Affan da ba a san shi ba da ƙarfi a kasuwa amma kuma wasu Madina sai Allah ya buɗa masa annabi sallallahu yana neman kuɗin da za a tara domin a tafi yakin Tabuka yakin da ya fi kowanne wahala cikin yakukuwan da annabi sallallahu alaihi ya jagoranta kuma ya je da kansa saboda haka ana bukatar kuɗi kuma lokacin ya zo ana cikin recession lokacin da ake cikin talauci abinci ma mutane ba sa da shi kuma ga yaƙi Allah ce sai an je sannan ga tsananin zafin rana ga mutane ba sa son zuwa saboda lokacin girbi ya kusa ba a yi girbi ba ana cikin yunwa sannan ga kuma an ce kuma kowa ya kawo kuɗi a haka za ka je ka gyara gonarka ne saboda sun dogara yawanci da noman dabino ne ko za ka kawo kuɗi wa manzon Allah manzon Allah ce kowa sai ya kawo iya gurgudunsa kuma ya jingina kawowa da aljanna yake duk wanda ya kawo kuɗi mai yawa a nan yau zai shiga aljanna to Usman bin Affan ya kawo wa Annabi sallallahu alaihi kuɗi wanda Annabi bai taba rike kuɗi mai yawa a hannunsa irin su ba to kaga wannan duk kuɗin kasuwa ne saboda haka wannan sana'a ta ku ta rike addini tun da kuma tana ci gaba da rikewa har yanzu na da ba su bada kunya ba dan Allah kar ku ba mu kunya kar ku gaza akan abin da kuke yi abin da kuke samu ku ci ku amfana ku ci da iyalanku ku yi harkokinku na yau da kullum ku yalwata sannan kuma ku rika ajiye wa kanku asusu wanda za ku ɗiba a lahira wannan abin da kake taimakawa wa addini da harkokin yau da kullum da shi ne abin da kake sawa kai kuma don naka na kanka wayannan duk abin da kake ci ba naka ba ne. kana tarawa ƙasa ne don kowa daga cikin ya sani binne shi za a yi a kawo ƙasa a rufe duk inda aka ga iska za ta shiga sai an toshe kafin a tashi a barka don haka duk wa kake ginawa akwai ran da za a ce wannan an tona kabarin ba za a ga kowa a ciki ba ina ka tafi to kaga ashe duk kana tarawa kasa ne wannan zanzan bikin abin da ka ci da tsabin da za ka sa duk kasa za su koma kudin da ka bayar wanda ka ajiye wa addini shine naka to shine wanda an jira ranar kiyama ka je ka samu yana nan kuma Allah zai da ninnin ka su to wannan shine kaɗan daga cikin wato daɗin da kasuwa yake da shi da kuma amfanin da ya bayar wa addinin musulunci to gaba ta biyu ita ce in gaya muku waɗansu daga cikin shawarwari da za su ƙara inganta sana'arku ta kasuwa a rayuwarku ta duniya da kuma ta lahira a matsayinku na musulmi za ku ku haɗa duka biyu ku samu ka ci moriyar duka biyu yawancin mutane suna da wani mentality ne na tunanin cewa duk yawancin mutanen da kaga suna samun kuɗi sun sha kwana a kasuwa a kone abin da suka yi ne ba daidai ba duk yawancin mutanen da zaka ga sun tsallaka sun zama manya-manyan masu kuɗi a harkar kasuwa zaka samu a kone abu na haram da suke yi to wannan tunanin ya sa mutane da yawa sun ɗauka idan dai ba kai ma baka ɗan taɓa wani abu na haram ko kaɗa da ƙarya ko damfara ko karɓan kuɗin riba ko karɓan bashin riba ko ko wayo ko cuta ko tsadar kaya ko ɗaga farashi a lokaci ɗaya duk wannan ba zai sa ka kai kuɗi a lokaci ɗaya ba ba zai sa kai kuɗi mai yawa ba wannan maganar ba daidai ba ne ba daidai ba ne inda daidai ne wannan maganar da duk waɗanda muka ba da misali na da ba su yi kuɗi ba kuma da ba su amfanin kasuwa ba kuma da kwata-kwata ma manzon Allah da ba zai wannan sana'ar ba in dai sana'a ce wadda sai an yi rashin gaskiya a samu za a samu manzon Allah a ciki sallallahu alaihi wasallam annabi ko sallallahu alaihi wasallam ya saya ya sayar an saya mata kuma an sayar masa duk biyu annabi duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ana fahimta ko don haka ku sani da cewa addini dole yana da bakin da zai sa akan harkar ku kuma wallahi ba zai hana ku samu ba kuma ba zai hana ku ci gaba ba in Allah ya rubuta akwai arzikinka a kasuwa wallahi za ka samu kuma duk duniya in sun karu ba za su hana ka ba abinda Allah bai rubuta za ka samu ba da wayonka da dabararka da cutarka wallahi ba za ka samu maka ba saboda duk dabara da wayo da cutar da zaka yi akwai waɗanda suka fi ka iyawa kuma ka gansu sun yi amma ba su samu ba ashe ba wayon ne yake sa a samu ba abu na farko shawarin da zan baku shine ku yi kasuwanci kuna masu ji cewa ku fa musulmi ne kuma akwai aikin Allah a kanku na lahira wannan kasuwar taku da kuke yi kar ta zama shine a assignment ɗinka na duniya saboda gaskiya zan gaya muku ba wanda ya fi mai kuɗi son kuɗi kuma ba wanda ya fi ɗan kasuwa kuɗi za ka in za a faɗi gaskiya ba wanda ya fi kusan kuɗi a duniya ba ne ba sai na sake faɗa akwai wanda ya fi ku kuɗi ɗan kasuwa a duniya wanda ya fi kowa kuɗi a duniya ɗan mai ɗan kasuwa ne to amma yanzu a duniya akwai wanda ya fi shi son kuɗi shi yasa ku ba ba wanda yafi kusan kuɗi a duniya shi yasa zan ga muku gaskiya kuna da matsala tunda kuna son aljanna kuma kuna son kuɗi garabu da ba ma son kuɗi don muna so ma dai mu ana kirga ya za ka yi da abin da ba ka da shi kana kana so a ranka ne wanda duk yake da abu ya fi kowa sanin amfaninsa kuma ya fi kowa sanin daɗinsa shi yasa ɗan kasuwa ya fi kowa hanyar da zai nemi lafira ya fi kowa kuma hanyar da zai shiga wuta abu ne mai sauki dan kasuwa ya je wuta abu ne kuma mai sauki dan kasuwa ya je aljanna haka ne idan ka yi dabarar da za ka nema wa kanka aljanna kai planning mai kyau wallahi za ka ci moriyar kasuwa kamar yadda waɗanda na amda kan suka ci moriyar ta shine ba su sa kasuwar ta fi musu addini ba ba su sa kuma kasuwar ta fi musu lafiyarsu da aljannarsu ba suna son kuɗin kuma suna nema dare da rana yadda kowa yake nema amma a cikin zuciyarsu ba ta aure su ta musu muhimmanci kamar yadda addini ke da muhimmanci a wurinsu ba ina fata kun fahimci zancen Allah ne maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan labina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun ya waɗanda suka yi imani kar ku bari dukiyoyinku da ƴaƴanku su shagaltar da ku daga ambaton Allah duk wanda ya yi haka to waɗannan su ne asararru hasara ba ta nufin wai in ka sa kasuwa ka faɗi a'a kana iya samu ka tara kuɗin amma kuɗinka ya zama na asara tunda ba za a ɗauka a kai ka kabari da shi ba in ma aka kai ka kana gani kana rudewa kuɗin yana lalacewa kamar yadda arna ke yi ba wani amfanin da zai iya musu iya amfanin kuɗinka a wurinka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya qulu ibnu adama mali mali mali dan adam ka jira ce kuɗi kuɗi kuɗi sai ce wa halaka min malika kai kan akwai abu ne a cikin kuɗi naka illa ma akalta fa ablai in banda abin da ka ci ya lalace kai kashinsa aw labista fa aflai ko abin da ka sa tufafi ya zai lalace ka shirya ka zubar ko komar kasa aw ta saddaka fa aflai fa ambai ko kuma abin da ka bada sadaka shi ka ajiye shi ne kawai naka da abin da zaka ci da abin da zaka sa da tufafi da gidan da zaka shiga da motar da zaka hau da duk wannan abubuwan duka su waɗannan abubuwa ne waɗanda in ka gane su asali ba su ne asalin daɗin kuma galibin kuɗi abin da mutum ya damu da shi ne zai ci a bakinsa da lokacin da ake cin abu da lokacin da ba a ci a rayuwar ka, wanne ne fi yawa ku ba mu amsar ba mutane suna neman kuɗi yawanci abin da za su ci a cikinsu da tsafin da za su sa da motar da za su hau da sauransu ba da lokacin da kake cin abu da lokacin da kake shiru ba ka cin komi wanne ne fi yawa to shi za ka kwatanta yanzu in ka zo breakfast minti nawa kake yi in ka zo cin abinci rana nawa kake in ka zo nan a dare nawa kake yi dan abin da zaka sha ka taba ka cige da ka sha lemo ka in ka hada su duka zaka samu a rana ba su wuce awa 1 da wani abu ba a cikin awa 24 yaushe zaka rusa awa 24 saboda awa ɗaya sannan shi wannan abin da mutane suke ci din ma da wanda ya ci ne daɗi daɗin aina yake akan harshe ne yana zuwa nan ka daina jin daɗin nan tun ma bai shiga ciki ba haka ne kan yana wucewa in yari riga ya tafi da wanda ya ci garin kwaki ya koshi da wanda ya ci shinkafa da salad in suka fito akwai bambanci da ido su in yari riga shiga ya bata shi kenan magana ta kare abinci annabi sai ya shine illa ma akalta abinda ka ci shine ta damu ka aula bista ko tufafin da zaka sa in kana da kuɗi zaka iya ɗinka tufafi guda dubu amma guda nawa za ka sa ɗaya za ka iya cewa a rana ɗaya za ka iya canja goma ai amma wallahi an jima kaɗan za a fara cewa wannan wawa ne wannan in za ka sa kaya goma ko shugaban ƙasa mai sa kaya goma ba wa a lokaci ɗaya ba in ka sa a lokaci ɗaya suka yi yawa da a ce maka ba haukaci in ka sa da yawa a cikin ka lokaci ɗaya za a ce ma haukaci ne amma in ka sa kuma ka cire ka sake sa su za ko dai ba kauye kowawa kawai ba za ta haka ba a rana ɗaya ka sa ɗaya ko biyu yanzu abin da gashi kana ganin su amma ba za su iya maka amfani yanzu ba dukan sai dai ɗaya maka amfani ne a ciki abin da ɗaya ya ishe ka a kullum gidan da ka mallaka kai ka gina ko matan da take ciki yanzu ku ga abin mana gidanka kai ka gina ko matar da take cike yanzu gidan na waye to yanzu da nake magana ba ta more gidan kanwar ka ce yar gogon ka ce ba dangi ke ba na ba a cikin kuka wani haife ta sai da ta yi shekara sha takwas kuka haɗu ita tana ta more gidan kai kana nan da kai da ita ba ta jin daɗin gidan ita to shi zaka zauna kana ta ɓata lokacinka ka rasa lahira akan abin da zaka gina wa wani ya mori kana da babbar mota mai bala'in tsada in dai ka haɗu kana da mota to ba za ka ja kanka ba sai dai direba ya zaka in dai ka kai matsayin da kai da direban wa fi tsada motar in aka kunna AC wa ke fara shanta kafin kai ka samu akwai fitinsa a ciki Allah gafarta shi yasa wannan duniyar in ka bari a kanta ka rasa lahira wallahi shi yasa Allah ce fa ka humul khasirun kai asara wani zai dauka asara ba wai ka sa kudi kudin ka ya narke a ba shi bane asara amma sai ka tsaya kai dogon tunani zaka gane duk abin da ake moran kuɗi da shi a nan duniya bai kai abin da zai iya raba ka da lahira wallahi shawara ta farko kenan gare ku don Allah duk yadda kake son kuɗi kar kuɗi ya zama har ya rufe maka idon da zaka iya mantawa da lahirarka lahirarka ta maka komi sannan duk wannan kuɗaɗe da kuke ta nema ɗin kana ta tarawa kana ta tarawa duk yawan yadda kake da su ba su amfani sai ka rabu da su haka ne ba kuɗi ba zai taɓa maka amfani ba sai ka rabu da shi to ne amfanin abin da sai ka rabu da shi ya maka amfani duk wani abu a duniya mai amfani sai ka haɗu da shi ya maka amfani in banda kuɗi ka tuna mu duk wani abin duniya mai amfani sai ka haɗu da shi kafin ka ji daɗin sa in banda kuɗi shine sai ka rabu da shi kafin ya maka amfani in ba ka ban ka rike takardun da zaka da su ana cin su ana mai kowane abu a duniya zaka iya ajiye kayanka ka zauna da shi kuma ka ji daɗin sa in banda kuɗi sai dai ka rabu da shi sai amfanin ya zo to yaushe akan wannan abin zaka iya rasa lahira shine la hukum. amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun shawara ta farko shawara ta biyu a gare ku shine ku tsaya ku yi aiki tukuru ku nemi halal ɗinku kar ku gajiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni'mal malu salih fi rajul ko madalla da kuɗi mai kyau a wurin mutum nagari Maganar da na faɗa a kan maganar lahira kar ta razane ka kuma sai ka ce to da ba ruwanka da kuɗi a'a ka nemi kuɗi amma kana tuna wancan magana shi kenan sai zama kana neman kuɗi ta hanya mai kyau kuma kana amfani da ita ta hanya mai kyau don Allah duk ɗan kasuwa ya yi duk kurɗa-kurɗar da zai yi ya zama ya yi arziki muna bukatar kuɗi da 'yan kasuwa za su sama da kowane addini da yake bukata saboda ba addinin da yake bukatar a kashe masa kuɗi a ɗaga shi kamar addinin musulunci ka musulmi ya kamata su kowa kuɗi saboda su taimaki addini kuma na ba ku misali cewa tun daɗin har yanzu ku kuka kowa gina addini to ashe ko don addinin za ka nemi kuɗi za ku tsaya ku tashi da gaske ku nemi kuɗi na ga muku wannan ne saboda akwai wani abu na mutanen mu 'yan arewa shi ne na son cima zaune da samu a banza duk wanda ka gan shi ya yi kuɗi wallahi karkatan kaɗa wahalar da ya sha a da kuma galibin kuɗin mutum wahalarsa amma duk wanda ya samu kuɗi a banza a ɓagar kuɗaɗen ba sa kai har ya zama babban mai kuɗi duk wanda za ka ya samu kuɗi a banza haka kawai kamar wanda ya samu kuɗin gado kawai shi ya gada ne babansa ne ya bar masa irin wannan kawai zai ta kashe su a banza ne kuma ka za su lalace zai yi wahala ya zama babban mai kuɗi sai wanda ya fara daga wahala da gumi da tsoro. ka ya sa kuɗin na anan za ta fito sai ta fito ta nan nan ta kulla nan ta ki nan ta tushe da haka da haka wata rana har ka ga ya zo ya kai kuma ya fi karfin jarin ya fi karfin jarin waɗansu duk da haka ne to irin wannan haka ake so musulmi ya zama ba. annabi sallallahu alaihi wasallama yace ista'in billahi wala ta'jab yace ka nemi taimakon Allah amma kar ka zama gajiyayye kar ka zama kasalalle yace al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if yace Allah ya fi son mumini mai karfi saboda mumini malalaci yanzu wani zaka samu jarin ku da wuce miliyan 20 ba amma zai bacci har karfe 10 kafin ya fito ya in jarin ka bai kai in jari ka da kai miliyan ba da za ka bacci zuwa karfe goma ba inda kuɗi ka ke zo ka samu ka tambayi manyan wani ɗan kasuwa ka ji ko suna samun irin wannan baccin Warren Buffett wanda ya taɓa yin na biyu a kuɗi a duniya yanzu shine na hudu Warren Buffett yake cewa shi abin da ya fi masa tsada a duniya shine lokaci yace wallahi yanzu ya ya fahimci cewa 24 hours ne sun kasa wa ɗan adam yace inda zai samu ya ba da rabin kuɗin kuɗinsa a ƙara masa awa ɗaya shi kaɗai ya ce wallahi da zai bayar don a cikin awa ɗayan zai iya mai da sauran rabin kuɗin shi awa ashirin da hudu sun kasa masa ko masu kuɗi daga cikin ku sun san labarin wani mai kuɗi da in a Najeriya ne za mu so in kama suna wanda wallahi baya iya yin bacci sai a sati sai ya hau jirgin sama ya tashi sama kafin ya samu ya bacci amma wallahi da daddare ba zai iya bacci ba ana neman kuɗi ga in ma ya haka ma wallahi baccin ba zai zo ba in ya haka sai zai ga kuɗi tsaya sa, to amma mu a yanzu a nan za ka samu mutum yaron shago ne ba wanda zai zai buɗe shago karfe takwas ko karfe tara amma shi ma mai gidansa yana gida yana jira a wanke mota fito shi ma yana gida sai an wanke masa ladies da mai eh, fara aljana kafin shi ma ya fito to irin wannan tunani da muke da shi na tun da wuri mutum ya je na so ya mai gidan kansa ba zai tsaya ya yi kokari ya ta ko zilin ya ta neman inda za a samu ta ko ta ina tun da wuri yana so ya ga kuɗi ya fara nuna yadda zai ci a jikinsa ba tare da ya yi kokari yadda zai nemi jari ya karfi ba to wallahi ba za mu ci gaba ba saboda gaskiya ina gaya muku ana yawan zargin mu da cewa mu malalata ne harkar kasuwa in muka fara zura ta rushe yanzu na kafin in zo nan na tashi daga wani bitin ne da wani jami'i daga central bank akan maganan bashin rancen nan da za a bayar ina ta korafi musu cewa muna ta gaya wa mutane cewa su zo su shirya tsari ya zo central bank ta fito da tsari wanda ya dace da shari'ar musulunci wanda za su nemi bashi da za su samu su gyara kasuwancin su arewacin mu da musulmi mu samu su samu sana'a a samu a daga economy ko kuma har yanzu ba ku fara ba ba da kuɗi ba har yanzu ba mu ga komai ba har yanzu ba a kaza ba shine ke ta gaya mana illolin matsala da ake fama da ita da mutanen mu na arewa kuma wallahi gaskiya ne ga mu mutanen kudu za su karɓi kuɗi kuma za su yanda za su juya da gaske ka ga mutum ya fara daga dan abin da ya karɓa miliyan uku miliyan hudu kuma ka ga yanzu yau yana maganin miliyan goma miliyan sha biyar amma mutanen mu da yawa mutum zai zo ya karɓi kuɗin amma sai wani abun da shi ba kasuwanci zai da su ba ya ce zai noma ba noman zai da shi ba wani ya kai da sai dai a ce ba za a baka kuɗi ka kai noman gyaɗa ba sai dai a baka gyaɗa sai a baka fartanya a baka waye a ce nesa mutanen mu sun kai yanda yanzu baka yi tunanin a baka ka san irin gyaɗar da zaka je ka sayo wanda zaka fi fitarwa ba basirar ka ba za ta baka a baka da kanka ba sai dai a baka irin a baka waye saboda an gane cewa mutanen mu ba za su iya ban an ba su kuɗin kashewa za su yi in tsakani da Allah gaskiya ne ko ba gaskiya ne yanzu idan cikin gudun duka da za a kulle a ce talakawa ne wanda kowa bai maganin jarin miliyan ɗaya sai a kulle a ce kowa za a bashi miliyan ɗaya a cikin mu ana so zuwa baɗi ka samu ka biya miliyan ɗaya. ya zama kai ma kana da jarinka in tsakani da Allah in kai ne kake da kuɗin yanzu a nan mu ɗari biyu kana da miliyan ɗari biyu ka ce za ka mana haka za ka yi da kai haka kuɗin ka zai fito in ka yaka ka zama wawa kenan saboda ka san yadda mutanen da suke wani tun kafin kudin ya zo wallahi yi tunani ina zai kai sai dai sai babban waya saboda yana cacin jiya eh, eh, security ya ci security za ka zai zai canja ya san yadda zai kai wa wance ya kawo babban wance haka kudin zai kare wallahi tsakani da Allah ya kamata mu farga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minul qawi mumini mai karfi karfi kuma daga zuciya yake farawa da karfin tuwo ba mumini mai karfi ne wanda ko da hannunsa a yanke yake kokolwar za ta aiki ya zai nema kuna gani a hotuna fa inda ake nuna turawa ko wasu ga mutane irin handicap nan wanda wani bai da kafafu bai da hannu wasu ma an halice su a haɗe ne amma duk da suna sana'ar da suke yi mu yanzu mun gane cewa kana tashi ka ga baka da hannu daya baka da ido daya baka da wani sana'ar ka ita ce bara ko ba haka muke ba to yanzu gara gara su ma za a iya cewa ai musakai ne amma yanzu asalin sana'ar baran da waɗanda suke da gaske musakai ne da wanda ba musakai ba a cikin bara su a yi duka biyawa wani wallahi zai iya ɗaga sai buga inda za su yi musu amma za ka gan shi a kan titi titin wunci titin santanan titin ina iya sana'a ita ce yana roƙo maza da mata da yara kanana duk abin da ake kenan in ka je kudu za ka ga haka to don Allah da haka ne zamu competition da su har ya zama mun daga economy mutane mu ko mun daga addinin mu to wannan shawara tana gaya muku duk wanda ya zama dan kasuwa ko mai sana'a wallahi ya rike da gaske in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawara ta gaba ita ce a cikin wannan harka taku wato kuna da matuƙar buƙatar yin gaskiya daidai da yadda ake buƙatar 'yan siyasa su zama masu gaskiya ko ma fiye da haka 'yan siyasa ana buƙatar masu gaskiya saboda idan ɗan siyasa bai zama mai gaskiya ba gwamnati za ta rushe haka ne to kamar yadda ake buƙatar mai gaskiya a siyasa haka ake buƙatar mai gaskiya a cikin ku 'yan kasuwa to na ce muku wani lokaci fiye da ma da ake bukata a siyasa saboda a siyasa duk wanda yake siyasa ya san yana da kenuwa zai iya ƙaryarsa ne zuwa shekara hudu ya ƙare in ya ƙare ya je shekara takwas ya ƙare daga ba wani zai zai mai gurbin amma kai a kasuwa zuwa yaushe ne in ko ka fara jin daɗin ƙarya a siyasa ka san dai akwai yadda ƙarya za ta ƙare amma kai in ka fara jin daɗin ƙarya sai yaushe ka gama sannan a siyasa ana gadon kujeran ka ƴaƴanka su gada a kasuwa ka ana gado to kai ka tsora ƴaƴanka a ƙarya haka ƙarya za ta ci gaba don haka za ka mana illa sama da wanda ƴan siyasa wallahi suke sannan yanzu ɗan siyasa ta yiwu ka iya rayuwarka baka taɓa ganin ɗan siyasa ba kuma wallahi za ka rayu a haka akwai ɗan siyasan da ɗan ƙauye da waɗanda suke birni ma wani bai taɓa ganin shi bai sunansa kawai yake bi amma akwai ɗan ƙauye ko ɗan birnin da bai taɓa ganin ƴan kasuwa ba akwai wanda ba akwai wanda zai iya cewa shi ba ruwan kadaku kuma ya rayu ba zai rayu ba amma ɗan siyasa zaka ce ba ruwan kadaku akwai wanda tun da yake addu'a bai taɓa moran wani abu na siyasa ba yana ƙauye. in yi rashin lafiya ya sha magani mai ɗaci in yi jin yunwa ya ɗauko dawar da ya shuka ya ci in yana bukatar ruwa ya haƙa a rijiya in yana bukatar hanya su yi aikin gayya su wuce ya hau da keke ko da babur in yana bukatar kaftu da zane da shanunsa don ka ba wani abin da zai nema a wurin gwamnati shi amma akwai abin da za a ce ba abin da za a nema a wurin 'yan kasuwa za su rayu to mutane sun fi bukatar gaskiyar ku wallahi sama da yadda ake bukatar gaskiya a wurin 'yan siyasa sannan rashin gaskiyar ku zai sa Allah ya cire albarka amma ba dole ne don ɗan siyasa a sama bai da gaskiya sai Allah ya tsine wa mutanen garin ko mina su ya tafi ba sai dai ya tsine ma shi ɗan siyasa amma ku na ku in kuka yi Allah ya tsine wa kasuwancin garin kowa da kowa ba zai kowa da kowa zai wahala to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin hakim ibn hizam ya ce albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sabaka wa bayyana burika lahum ma fi bai'ihima wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan kasuwa din suna ciniki da mai saye da mai sayarwa suna da zaɓi kafin su rabu ba za ka tilasta masa ka ce dole ya saya an gama kenan ba matuƙar bai bar wurin ba zai iya cewa ya fasa haka kai ma tana iya cewa ka fasa sayar masa in ya karɓa yana sai tabbatar ya bar wurin amma dai ba a rabu ko yana da yanci shine ma nan albayyani bil Yari, malam ya tafarraka sai ce faɗin sadaka wa bayyana idan suka yi gaskiya kai ne saye kai gaskiya kai ne sayarwa kai gaskiya amma galibi da mai saye da mai kaya waye fi bukatar mai gaskiya mai sayarwa tun da shi ne mai kaya ai tun nan aka yi rigima aka ce kowa ya bar nashi shi shi ne yake bukatar nasa shi takarda ne gare shi ba zai iya ci ba kai kuma ka iya cin kayanka sai yasa annabi yace a yi gaskiya daga wurin dukan ku biyu amma gaskiyarka ta fi muhimmanci wa bayyana kuma ka yi bayani akwai illa kaza akwai matsala kaza akwai matsala kaza ka gaya masa wannan ba shi zai hana shi saye ba shi zai sa ya gane kara da gaskiya don gobe ya dawo sannan kuma shi zai sa shi in ba mai kyau ba ne ya bari sai wani ya zo ya saya dama irin wanda yake so kenan in ka je kasuwa kowane abu kan yi akwai wanda yake son irin akwai wanda in ya shigo kasuwa shi tumatir bage ya zo ne ba ko babu Ka sai ka ware waɗanda suke bukata amma wani ya zo neman mai kyau ka haɗa da bage wannan shi ne salbi sunan haƙa bil to sai ka ware duk abin da ka zo da shi kasuwa wallahi akwai mai su, sai ka jira arzikin ka ya zo to ba sai ka yi ƙarya ba kafin ya zo sannan kuma tunda yau a duniyar na ya kai ana sai da tashi za a je a sa mota a je a jawo abin sok away kuma a ce wani yana so a je a zuba masa a gonarsa ko a yi kaza ina ce ana haka to tun da aka sai da wannan me za ka zo kasuwa ba za ka sayar ba a duniya duk abin da ka zo da shi in dai Allah ya ka za ka samu wallahi za ka samu ko min ka wani shi haka shine mai kyau ɗinsa, sannan waɗansu kuma da irin wannan baje-baje mummunan da shi suka yi kuɗi yanzu waɗanda suke sai <coughs> da ne irin karafan tsofin karafin mota da bola jari ba su ne manyan masu kuɗin ba na ce abinda ba a so ne aka yar amma ba karamin jaji bane wannan sai nuna maka cewa ko menene in dai aka nema ana iya samun kuɗi a ciki don ba sai ka haɗa mummuna da kyakkyawa shine sadaka don Allah ku zama masu gaskiya shawara ta gaba da ita ma za ta inganta kasuwarku <clears throat> ita ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zama masu sauki yin sauki baya hana ka samun kuɗi yin sauki ya fi sa ka samu kuɗi amma a wurin ɗan kasuwa da ya gane wannan lissafi idan kana da <clears throat> in ka tsaro kaya da kuɗin wahalarsa da kuɗin kayan ya tashi maka a naira ɗari sai ka zo ka sa za ka sayar naira ɗari da goma naira goma ce ribar ka wani shi kuma shi ma daidai haka ne wahalar ta naira ɗari a ciki da komi ya tashi sai sayar naira ɗari biyu ba ya ninka kenan ba ya je fi samun kuɗi ya eh, wasu in baka san lissafi ba shine sai ka ce mai ɗari biyu shi zai fi samun kuɗi wannan mai ɗari biyu da zai sayar a naira ɗari biyu zai iya samu a rika saya naira ɗari biyu ko dai kafin a gano akwai wanda ya fi shi arha ko kuma a wurin irin wawaye wanda suka samu na banza inda a sayar a wurin gwamnati ne irin waɗannan kuma kafin a same su za ka samu sai an shekara in za ka bayar da abu wanda gwamnati za ta saya ko za a iya ƙara kuɗi da yawa wanda za su saya da yawa amma kafin a samu irin waɗannan kowa ne ke samun irin wannan to kai za ka zo ka sayo naira ɗari ɗari ka sayo ɗari biyu ka haka sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu sai aka samu lokacin da kuma aka zo kamfan ba a neman mutane sun zo sun gano akwai masu sauki kafin ka sake dawo da kwastoman da ya barka kuma kufi kowa sanin cewa asaran kwastoma wani lokaci a wurin ku gara asaran a azhar don ta ka wani masallacin ka dace Allah amma in karka kwastoma ya dawo akwai wahala gara nemo sabon kostoma a kan koko da ya ka ya gano wani ya fi ka arha haka ne to wancan wanda ke sayarwa ɗari da goma goma shi fa zai ci gaba sannan a cikin haka tunda ya saba da sauki da wayo wata rana zai kai ɗari biyun ba za a gane ba saboda a tsammanin mutane ya fi kowa sauki alhali kai ya fi kowa tsada amma tun da ya jawo kowa da haka ne galibin mutane suke yi shi yasa annabi sallallahu alaihi baka shawara ce ka zama mai sauki sannan kai kullum kana yi kuma a dade ana yi shi ne gaskiya wanda zai yi yau sai zama occasional ko seasonal business man ne wannan ai ba dan kasuwa bane wanda sai bukata ta tashi manya ne ko suke saya amma wanda zai rinka kullum ana zuwa ana saye yana ya sayar ya tashi sannan mutum da ka gan shi nan saboda son sauki wannan yana sayarwa ɗari da goma wanda yana sayarwa ɗari biyu shi yanzu wannan na ɗari da goma wallahi gari ya zuba man naira ɗari ya yi asarar ɗarin a cikin man ya je zan mai ɗari da goma ya je saya a kan ya saya a nan ya kashe kuɗin a cikin mai ɗinsa ko a kuɗin a shaɓa ya je saya a ɗari da goma ko ba haka ba ne duk mutum yana son sauƙi za ga gara ka saya a nan a ka je can yanzu in gidan mai wanda yana sayarwa dari da arba'in da biyu wanda yana sayarwa dari da arba'in da biyar ba babancin naira uku bane wannan naira uku fa sai ga mutum sai ga masu babur sai ta tafiya su je waje can a ce wannan litan yana da kyau dan bambancin ba bai wuce ba naira ɗaya naira biyu ba wanda man da za su kona ta yi yafi wancan amma sun fi su je can saboda wannan saukin dan adam haka zuciyarsa take to haka kai saukin shi ma kanka jawo wa kanka kasuwa ne don Allah ku gane wannan banda kuma albarkar da take ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai masa rahama in kana haka yace rahimallahu imra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iktaba yace Allah ya ji kan mutumin da yake da sauki in ya zo sayarwa yake da sauki in ya zo tahi yake da sauki kuma idan ya zo karban bashi waka kasuwar kenan ai eh? sayarwa da kuma bayar da bashi da kuma karɓar kuɗin bashi to kana da sauƙi a cikin duka sauƙi a wajen saye baya nufin ka zama wawa ko ni kawai ka iya saya za ka iya yi ciniki ka yi ba ne da sauransu za ka iya sauƙi a wajen sayarwa baya nufin ka sayar duka ka faɗi kowa ya san me ma'anar sauƙi sauƙi a wajen karɓan bashi baya nufin kowa ka bashi bashi kuma karka nemi haƙƙinka a'a sai dai ka zama akwai sauƙi in an ce sauƙi kowa san ma'anar sauƙi shawara ta gaba da za ta taimaka muku a duniya da lahira a harkar ku ta kasuwa ita ce ku rinka taimakon na ƙasa da ku waɗanda suke bukatan bashi waɗanda suke taimakon neman ɗan tallafi da sauransu musamman a tsakanin ku ɗan kasuwa wanda wani nasa ya ɗan kare wani ya ɗan faɗi saboda ɗan adam da wani da albarkacin wani shi ma yake ɗan tashi to duk abin da za ka taimaki ma wani ka bashi musamman ma a ce ka bashi rance na kasuwa za ka zo ka gane amfani shi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani mutum ne ya muke je wajen Allah sai Allah ya ce mishi ya me ka kawo shi gaskiya akwai matsala na sallanta sallah ga ta nan dai amma gaskiya ba ta gama cika yadda ake so ba azumi fa gashi nan dai gashi nan farillan ga su ga su nan dai an ɗan samu dai amma gaskiya akwai gidi mai yawa kuka ba ka gaskiya da yawa ya yi kaza ya kaza ya kaza na bi loli ba a maganar su babu zero sai Allah ya ce masu yanzu ya ce wallahi shi fa bai da komai gaskiya in dai za a yi ta gaskiya da gaskiya ne sai ki da kike shi gaskiya yana da matsala a yau sai Allah ya ce mishi akwai ne abin da ba ka ke ka tana cewa ka ba wani bashi ka ba wani bashi ka ba wani bashi eh na tuna ka tuna cewa da suka zo ba su da kuɗin kace kaya ta musu ke ina eh, na tuna sai Allah ce to kai ma ka iya jin tausayi balle ni kai ma ka iya ɗaga kafa wanda bai da shi kama yau ka zo ba ka da shi je kana maka ciko wallahi sai Allah ya bashi aljanna yana ba da bashi ne sai ɗaga kafa wa mutum manzon Allah sai salama ya ce duk wanda ka bashi bashi in dai mabukaci ne na gaske sai da duk a cikin ku kowa ya san wanda in ka bashi bashi da gaske ka bashi zai biya ka in ya samu ka kuma san wanda kawai yana so ya ci kuɗin ka ne to na gaskiyar in yana baka bashi kar ka hana shi ka san in dai akwai zai biya ka in kuma ka ji yayi complain to da gaske ne babu to babu kuma ya mutum zai da babu kai ma kana so in ka ji lafiya babu a daga maka kafa kai ba za ka yi haka ba Allah ce wa in kana zuwa sanatin falazaratin nazaratin ila maisara in mu ce zama babu Allah ce kaɗan ɗaga masa ƙafa. wa an ta kuka ka yafe masa ba. khairu lakum shi ya fi masa kai ma ai kana so Allah yafe masa to Allah sai ya ce masa kai kana yi wa mutane rangwame ni kuma na fita rangwame za ka kai ma ka iya haka balle ni ya ta an yafe sauran a rufe takardan kawai ya wuce a wuce wurin kowa yana son an ji lahira a wuce wurin kuma wallahi kowa baya so in yana da tsanani shi kuma Allah ya masa tsanani wannan wani irin wayo ne wani abokinmu za mu dawo daga makaranta a madina ya zo ana awon kayansa ka san ɗalibai da son yin lodi an baka kilo arba'in kyauta to ɗalibi ana ƙara masa goma sai zama hamsin banda arba'in ɗin sai cika sai zama mutum ya ƙara ya je sittin ya je waye saboda zai dawo Najeriya ya siyo abubuwa da yawa ya siyo karaba sau da ya cika ya ƙara biyar a kai sai samu wani irin ɗan tsananin nan sai dai ɗan keke da keke ya ce masa biyar sun ƙaruwa ciki ka zubar da biyar ka kawo sake aunawa ya duba ya ga me zai zubar ana ya ga wallahi ba na zubarwa ce masa dan Allah ka daga mun kafa ce no doka ta ce kaza kaza ce doka ya ce wallahi ka'ida a nan shi ne mamnura kawai ba za ka wuce ba yaro ya ce to Allah ya maka irin yanda ka mutu yanda ka mutu nan Allah ya sa abi bi doka in ka je kai nan sai balarabe ce kai ya shahada ya za ka zo nan addu'a ce a'a ka ce a bi ka? an je la'ira ma Allah ya sa a bi ka. ai doka ba adalci ba ne sai ce kai ba ga sai haka da kirki kawo a auna maka ya wuce wani kowa ba ya zo a la'ira a mata cikin da kike to kai me yasa ba haka sauki ba wallahi wani abin za ka yi sai ka rena kaɗan kamar wallahi ka manta Allah ya rubuta ta yiwu a kansa za ka samu la'a za ka samu rahama abu na gaba a kan irin wannan sauƙin shine iƙala iƙala ita ce ka yarda mutum ya sayi abu ya dawo da shi saboda ya samu wata lalura da ba zai iya amfani da abun ba kuɗi yake bukata ana kuna ana yawan samun irin wannan amma a wurin ku yawanci no refund of money after payment in an ya ka karɓi kuɗin mutum to wala ba zai ba wannan ita ce ikala akwai wanda zai ikala ka san da gaske ke ya zo ya saya yana bukata amma yanzu ta damuwar ta zo akan ya je ci bashi da kuɗin sa nan ya ce wannan abun amma yanzu ya fahimci abun ya fi karfin sa ya ka a bashi kuɗin shi idan aka riga aka yi ciniki ka biya kuɗi kuma ka tarbi kaya kaya ya zama naka yanzu sai dai roƙo amma da sunan dole ka mayar in dai ba akwai aibi ba ba zai taɓa yiwa ba a shari'ar musulunci don haka kayan naka ne amma kai ka sayar masa sai zai ce dan Allah ka taimake ni na sayi rediyo ko na sayi talabijin ko na sayi waya ko na sayi abu kaza kuma gashi na je sai na samu yanzu kuma ya ta ba lafiya ba kuɗi ina so in mai da wannan abun dan Allah gashi ko ta ba ko buɗe ba ai ba ka samu kamar mun da kuɗi na ko kuma an ɗan buɗe amma ka rage wani abu ne ka dawo mun da kuɗin a fata to manzon Allah sai ce in saboda Allah ka ji tausayin sa kamar masa da kuɗin sa yace man akala musliman akala kullahu akaratahu yawm al-qiyamah duk wanda ya daga kafa wa musulmi ya dawo masa da sa to Allah zai tsaka masa kafa a ranar kiyama shi ma saboda akwai inda za sami irin wannan kai ma kana so Allah ya dan rufa maka asiri a rurrufe abun a wuce gurin to shi ba Allah sai maka haka saboda kai wa wani duk wannan a kasuwa ake samu ashe hanyoyin samun aljanna suna da yawa wani abun duk ba dole bane kana iya ce masa ba za ka yi ba amma in ka yi kuma to ga ladansa abu na kusa da ƙarshe shi ne a cikin harkar ta kasuwa ina ba ku shawara da cewa ku riƙa yawan sadaka kar ku riƙa rena irin ɗan abin da ke bayarwa na sadaka annabi ne san salama ya ce ɗan kasuwa yana da bukatar ya riƙa yawan ba da sadaka kullum in ka kasuwa ka ɗan sannan ɗan abin da ka bayar na sadaka ko min karancinsa hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ga mu yake ce yake cewa ya ma'asharar tijja ce ya ku yan kasuwa yake ita fa ita fa wato tijara shi harkar kasuwa yace akwai abubuwa da yawa waɗanda suke shiga cikinsa yace akwai lazawu akwai ƙarya akwai rantsuwa akwai irin wani abubuwan da kuke ta yi ɗin suna ta cin muku ayyukanku sai ce fa shubu habbi sadaka za ka ku rinka wato cike guraben nan da yawan sadaka yanzu in kana cikin kasuwa abubuwan da za ka gani na munkari suna da yawa sama da wanda bai zo kasuwa ba abubuwan da za ka ji na munkari ko kai baka yi ba suna da yawa sama da wanda bai zo kasuwa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha inda Allah ya fi so a gari duka shine masallaci inda Allah ya fi ki a gari shine kasuwa ba wai dan baya son ku ba sai da abin da ake a cikin kasuwar sai annabi sai ya ce ku rinka cike irin wannan wuraren na gurbin matsalan da yake cikin kasuwa saboda wani takaicin da za gani a kasuwar ko kai ba za ka yi ba sai ka ji har kasuwar ma ta fita maka arin abinda waɗansu suke yi wanda kuma ya zama business of the day kullum kowa ma shi yake yi in kai baka yi ba kai kana baya in kuma ka yi shi kuma matsala to annabi ya ce ku rinka cike irin wannan da yawan sadaka sannan na ƙarshe zan ba ku shawara shine ku sani da cewa wannan sana'a da kuke yi sana'a ce da take bukatar ku zama wato masu taimakon juna da ta'awun alal birri wa taqwa kada ku rinka yin ta'awun alal ismi wal udwa waɗansu daga cikin ku ƴan kasuwa kuna da tsananin hasada akan makocinka ya samu abu kaza waɗansu daga cikin ku ƴan kasuwa kuna bibiyar jarin wani ya aka yi kai kaza ya aka yi nawa bai kai kaza ba shi yake rabawa ne kuma ya kasu nuna rahmata rabbi ku rinka zama masu taimakon juna da yin fatan alheri wa juna don Allah abubuwan da muke jin labari na kafe-kafe da ɗan kasuwa suke wa junansu ba zan ce ku ba don na san ahli sunna ba zai tsafi ba amma wallahi tallahi abubuwan da ƴan kasuwa suke wa junansu sama da ƴar kuciya a sa masa yar wasu yar zabuwa a sa masa yar wani ma kiri za a sa masa duk a cinye kuɗin a tura ta hanyar aljanu saboda ana so a ga mutum in dai ya tashi to a ga ya faɗi sannan jami kasuwanci da kuke abu kaza ne yasa wani zai shigo ciki kuma ya fara samun hajji a kai kowa rabon sa yake ci don Allah kar ku riƙa wa juna hasara ku musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam kunu ibadallahi ikhwana ku zama ɗan uwan juna bayan Allah masu son juna masu fatan alheri wa juna kai in ka samu ka ji tausayin yin kasa kai kuma wani ya wuce ka ka masa fatan alheri ka jira naka a wurin Allah kar ka taba jin haushin wani ya samu abu kaza ba a jin haushin Allah Allah ne ya bashi abin da ya yasa nake ga muku wannan shine in ba ku yi tsarkin zuciya ba wallahi a kasuwa kai ka kai ya kashe ka sai da za ka yi shekara talatin kana jari wani abu ka san duk wahalarka ka san sirrinta amma wallahi wallahi wani yaro dan shekara sha takwas sai da ya shigo kawai a cikin wannan harkar ya zama wallahi shi yake juya kuma sai abin da suka ce a wannan harkar kana zaune wani yaro zai taso haka kawai Allah ya bashi ka zo na abin takaicin ala gafarta sana'a shekara talatin ɗaya babu kana yi wani yaro kawai ya zo ya taso haka tun kafin a haife shi tun kafin uban ya auri uwarsa kana wannan harka yanzu ya zo kawai ya wuce daga Kano kawai shi nan sai an yi mana sai an yi kaza an tambaya ya abubuwa kaza in yadda suka kara in ba a yi ba wallahi ba zai sauƙewa ba wani ma ya zama su ne ma masu shigo da kayan Najeriya kai kuma a nan gara nan ka makale a wuce gaba samala sai an yi karo karo da jarin wasu ma ake biyo maka tari a Kano amma ga wasu su kuma tuntuntunin a yanzu kuma lokaci kai sun zo sun zo sun wuce to wannan harka ce ta Allah ne yake rabawa yadda yake so wallahi in baka iya yaƙi da zuciyarka ba da shan ƴan uwanka a harkar kasuwa ba za ka iya ba a ko'ina saboda kuna ce malamai suna haka da, amma wallahi hasada su na yan kasuwa ya shiga kowanne to mun dan taba karatu da nasiha da raha abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك zan ba ku dama waɗanda suke da 'yan tambayoyi za ku iya yi ko da kai tsaye ne daga baya kuma sai mu tashi insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh هذا إنسان كذا طلع الله Thank you. الله أكبر الله